Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma sittin Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin gumar tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar ekiti ta kama tare da gabatar manema labarai wasu gungun masu aikata miyagun laifuka haka kuma za ku ji cewa an kama ɗaruruwan magoya bayan shugaban 'yan adawa a ƙasar kamaru maurice kamto sai kuma shirin adawo lafiya da babaya ko makiyar zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. thank Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi yanzu ma Daula Salim ce ke karanto labarin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha jerin tambayoyi a jiya litinin da rana daga 'yan jarida kan yarjejeniyar da ya kulla da Mexico game da batun dakile kwararan bakin haure amma ya ƙi bada cikakken bayani yana mai cewa ba a bayyana wani bangaren yarjejeniyar ba. yayin da yake amsa tambayoyi a taron manema labarai a fadarsa ta white house akan karrama wasu 'yan tseren mota da suka lashe gasar tsere a wannan shekara a indianapolis trump ya ce wannan wani bangare ne da muka kammala da shi a lokacin da muryar amurka ta tambaye shi shin ko akwai irin wannan yarjejeniyar sabunta a tsakanin shi da mexico trump ya ce ba na tsammanin za su ci gaba da musantawa domin kuwa an gama har yanzu akwai rashin tabbas daga bangarorin guda biyu na iyaka bayan da shugaba donald trump a jiya litinin ya yi ikirarin cewa amurka ta rattaba hannu akan abin da ta kira wata muhimmiyar yarjejeniya akan shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da mexico a jiya litinin din ne kuma jami'an mexico suka musanta cewa babu wata yarjejeniya makamancin hakan da ta hana kwararar bakin haure akalla mutane 95 suka mutu a tsakiyar mali a jiya litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai wani hari a ƙauye a cikin dare inda suka buɗe wuta a kan jama'a kana suka cinna wa gidajen mutane wuta mai magana da yawun ma'aikatar tsaron mali ahmadu sango ya ce yanzu haka akalla mutane 19 sun ɓace wani ɗan jarida a yankin ya faɗawa sashen faransanci na muryar amurka cewa harin ya auna ƙauyen sabaneto kusa da tsakiyar garin mopti ya kuma ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa ya haura ɗari rahotanni da suka fara fitowa na cewa akwai yiwuwar mayakan fulani ne suka kai wa mazauna ƙauyen 'yan ƙabilan dogon hari sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allawale da harin ya yi kuma kira ga ƙungiyoyin ƙasar mali da su gujewa mai da martani a cewar sanarwar mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya shirya wata zaman tattaunawa a cikin wannan wata akan yiwuwar sabunta ayyukan majalisar ɗinkin duniya na zaman lafiya a mali Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jiya litinin ne 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka suka cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a amurka za ta gabatarwa majalisar muhimman takardu da mai bincike na musamman robert mula ya tattara yayin da yake gudanar da bincike kan ko shugaba donald trump ya yi katsalandan a bincike da aka yi a kansa na shishigin kasar rasha a zaben amurka na shekarar 2016 dan majalisa gerald nadlan shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai ya ce ma'aikatar shari'a za ta buɗe musu muhimman takardun binciken mula kana ta gabatar musu da muhimman shaida domin su tantance ko trump ko kuma wani ya yi wa binciken shishigi ko aikata ba daidai ba Nadla ya kara da cewa dukkanin mambobin kwamitin da suke zaman sauraron bahasin na Democrat da Republican za su samu damar ganin takardun kuma zai ba su damar aiwatar da alhakin da kundin tsarin mulkin ya ɗora musu kana su yanke shawara akan zargin da mula ya yi wa shugaban ƙasar. Nadla ya ce bisa wannan yarjejeniya zai janye kada kuri'a da aka shirya za a yi a yau talata akan yiwuwar ɗaura laifin rashin mutunta majalisa kan kan Attorney General William Barr saboda kin bayyana a gaban majalisa da ya bada bayanan da aka buƙace shi. Jami'an kurdawa a arewa maso gabashin siriya sun mika wasu yara marayu goma sha hudu yayin da mayakan isis ga wasu wakilai daga kasar faransa da netherlands kasashen da suke da 'yan uwa a can babba a cikin yaran shine mai shekaru goma da haihuwa da aka rike su a sansanonin tare da wannan mutane da suka guje wa ayyukan mayakan isis Daula Salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin rundunar 'yan sandan jihar Ekiti ta kama tare da gabatarwa manema labarai wasu masu aikata miyagun laifuka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal. rundunar 'yan sandan jihar Ekiti ta kama tare da gabatarwa manema labarai wasu kasattacin masu aikata laifuffuka da suka addabi jama'ar jihar Ekiti da kewaye. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ekiti Mr. Azukuo Hamba ya ce za su dirarwa duk masu aikata laifuffuka a lunguna da sakunan jihar Ekiti don kakkaɓe su a faɗin jihar. So this is um, and I can tell you that the Ekiti has no room for kidnappers even though we have experienced one of recent that we are doing everything to reassure the public that we are clamping down on them. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ekiti Azukuo Hamba ya ce shi yasa suka ɗauki matakai akan motoci masu baƙin gilashi da ba za a iya ganin na cikin motar ba kuma a jihar Ekiti babu maɓoya ga masu satar mutane da ma wasu masu aikata laifuffuka ko da yake an sami satar mutane sau ɗaya a jihar Ekitin ya ce suna tabbatarwa jama'a cewa suna yin duk abin da za su iya wajen aukawa masu aikata laifuffuka ɗaya daga cikin masu aikata laifuffukan da ya kware wajen yin amfani da makullin komi da ruwanka wato mastaki a turance wajen satar motocin alfarma da yin garkuwa da mutane mai suna ezebike cuku ya ce suna karɓar kuɗi ga mutanen da sun ka kama kuma yana amfani da makulli wato mastaki ne wajen yin sata amma baya amfani da bindiga. Abubuwan da an ka kama ga waɗanda ake zargi da aikata laifuffuka da sun hada da bindigogin gargajiya, adduna, motocin alfarma da suka sace, babur ɗaya da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. kan nan tsoro. To a gaida Hassan a kasar kamar kuma an kama ɗaruruwan magoya bayan shugaban 'yan adawa Morris Kamto wanda ke fuskantar zargin cin amanar ƙasa bayan da ya jagoranci zanga-zanga da yin wato wanda ya imani shine lashe zaben shugaban ƙasa da aka a watan Oktoba. An yi kaman ne ranar Asabar lokacin da jami'an tsaro suka yi tarwatsa zanga-zangar neman a sako Kamto. Ga fassarar rahoton Moki Edwin Kinzeka. Jermin Kamte wata mai sayar da littattafai ce da aka samo ta a kwance cikin mawuyacin hali a ranar Litinin a unguwar New York da ke babban birnin Kamaru baki ɗayan jikinta a gugurje. Ta faɗa wa waɗanda suka samo ta cewa 'yan sanda ne suka tsar da ita da abokanta hudu suka kuma zarge su da goyon bayan zanga-zangar da aka shirya sa'annan suka yi musu dukan tsiya. ta ce 'yan sanda sun yi mata duka ita da ƙawayenta ta ce sun ci zarafinsu saboda biyu daga cikin ƙawaye na sun nemi su yi magana da lauyansu 'yan sandan sun yi tabal da su kuma suka yi amfani da kulki suna dukansu a kai da kafa 'yan sandan kamaru sun ki yin magana kan zargi da kamte take musu amma yawancin lokuta sukan yi watsi da maganar cewa suna amfani da ƙarfi da ya wuce kima paul atanga da ke zama ministan ma'aikatar kula da yankuna ya ce an aika da 'yan sandan ne domin su samar da zaman lafiya ya kuma ce zanga-zangar da jam'iyyar adawa ta shirya ta saba wa doka kuma shugabanta da aka kama maurice kamto barazana ne ga zaman lafiya We can no longer tolerate those who undermine the laws yake ce ba za mu ci gaba da zama muna kallon waɗanda ba sa mutunta dokokin ƙasarmu shi kuma kamto yana da boyayyar manufa wanda ita ce samar da rashin zaman lafiya a kamaru ba za mu bashi damar yin haka ba magoya bayan kamto sun yi alkawarin yin watsi da dokar hana zanga-zangar ranar asabar sun kuma fito sun yi domin a sake shi cikin gaggawa tare da magoya bayansa sama da 500 da aka kama ake tsare da su amma jami'an tsaron kamaru sun tarwatsa zanga-zangar suka kuma kama kusan mutane 200 magoya bayan shugaban adawar a cewar jam'iyyar crm sakataren jam'iyyar adawa ta crm christopher ndong ya yi allah wadai da yadda hukumomi suka aika da dakarun kasar domin su kama tare da hana mutane 'yancinsu na yin zanga-zanga We have taken the pains to write declaring that we want to protest. ya ce mun sha wahala mun rubuta abin da muke so mu yi wa zanga-zanga sama da ofisoshi 300 na ma'aikatar kula da yankuna a kamaru gwamnati ta ki amincewa yanzu kuma mun yi amfani da damar da kundin tsarin mulki ya bamu na fitowa mu yi zanga-zanga kan abubuwa da ba sa tafiya yadda ya kamata uh, dan rajin kare haƙƙin bil'adama jin bengono ya ce bai kamata kamaru ta yi amfani da sojoji ba wajen dakatar da masu zanga-zanga. Moi je ne suis pas fondamentalement d'accord qu'on trouve Ya ce bisa al'ada mutum zai farin cikin ganin sojojin ƙasa waɗanda suka kamata su kare mutane a lokacin da suke yin taruka. Yanzu kuma su ne suka koma suna kawo mutanen da suka fito su bayyana ra'ayoyinsu. Ya ce dukkan tsarin demokradiyya yana buƙatar 'yan adawa domin duba abubuwan da suke faruwa da samar da ci gaban mutanen ƙasa. Kamtar dai ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar bakwai ga watan Oktoban shekarar 2018. kuma ya zargi shugaban kasar kamaru paul biya wanda ya jagoranci kasar har na tsawon shekaru 36 da sace masa nasara da ya yi an ayyana paul biya a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 71 cikin ɗari. shi kuma kamto ya samu kashi goma sha hudu cikin ɗari na ƙuri'un cikin watan janairu 'yan sanda suka kama kamto da abokansa 'yan kwanaki bayan da wata zanga-zangar lumana ta rikide ta koma tashin hankali inda jami'an tsaro cikin shigar kota kwana suka tarwatsa gangamin a birnin yawunde da duwala da kuma mbuda to ba ya kuma kyari kenan da fasar rahoton moki edwin kinzika kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka To madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe uku da minti goma shida na dare ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau ne shirin adawa lafiya ke kawo ƙarshen hira da muka yi da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasashiyar jihar neja ko kwamanda juwal ishaya dagwa akan yadda amfani da wayar hannu ke haddasa hatsarin ababen hawa yake kuma lakube rayukan matafiya a hanya labarin da ya sa hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ma na ƙasashe da ke tasowa suka ƙara ƙaimi wurin yaƙi da wannan ɗabi'a a makon da ya gabata bakon namu ya ɗauko bayani akan matakan da shugabannin hukumar kiyaye hatsara ke ɗauka da nazarin aukuwar hatsira da tattara alkaluma da kuma neman hanyar shawo kan matsalar inda yake bayani kamar haka a kowane shekara yayin da muka zauna manyan mu suka zauna suka a uh, yi kididdiga aka yi nazari za a ga cewa e, ana kokari ana samun ana samun raguwa duk da cewa ba a samu raguwan yadda ake so ba amma gaskiya ana ana kokari da kamar da akwai wata babbar matsala za a iya cewa babbar matsala na batun manyan mutane za ga yawanci suna amfani da tuki kuma suna amfani da wayar salula kamar jami'an kuma da wuya su iya yi musu magana suna dan shakunsu wani mataki za ku ɗauka akan irin wayannan mutane eto eh a ganin ka kenan cewa mutanenmu muna shaka muna shakan irin waɗannan manyan mutane ɗin kamar yadda na faɗa yayin da muke kan hanya yayin da muka gansu duk muna kokari mu ga cewa doka ta hau ta hau kansu sai dai wani lokaci za ka san cewa waɗansu waɗansu manyan nan musamman waɗanda suke da mukamai za ka ga cewa suna da injiniya da sauran abubuwa wadda suke amfani da shi akan hanya so ire-iren wannan wani lokaci ba mu iya mu samu mu tare su amma duk lokacin da muka samu zarafi muna kokari mu mu fadakar da su kuma Ah, ina sanar da mutane kamar mu a nan jihar jihar Niger musamman shi mai girma gwamnan mu na jihar Niger ah, gwamna Abdullahi eh, Abubakar Sani Bello mutum ne wanda yake ba mu haɗin kai cikakke ko a kwanan nan shi da kanshi ya tashi ya zo inda ake karban license na tuki ya zo ya yi kokari ya anshi nashi nashi license din domin ya sanar da mutane cewa shi din fa yana bin doka kuma yana son mutane wanda ke wannan jihar Niger su bi doka to idan shi zai yi haka domin license kasan ya zo batun amfani da waya ba zai yi amfani da waya yana yana tuki ba so shi ya nuna mana ya sa gurbi mai kyau kuma ta wurin shi muna kokari muna kira ga sauran manya musamman waɗanda suke wannan jiha namu na niger su bi gurbin shi mai girma gwamna su ga cewa an bi doka domin abubuwa su je mana yadda ya kamata daga ƙarshe kwamanda menene kiranka ga al'umma musamman direbobi akan wannan matsala kira na shine kowannen mu mu yi kokari mu haɗa hannu karfi da karfe domin mu ga cewa abubuwa halaye da biyu wanda muke yi akan hanya wanda suke kawo hatsarika mun daina waɗannan ɗin sannan yayin da muka ga wani yana wannan mu fadakas mu fadakas da shi sannan kuma a ba mu haɗin kai domin a ga cewa mun cima wannan wannan buri in domin yayin da hatsari ya faru ko kuma yayin da hatsari zai faru baka san wanda zai shafe shi ba watakila wani ne na kusa da kai kai ma da ke kanka watakila kai ma ya same ka kai ka yi kokari amma wani bai yi kokari ba so shi yasa muke kira ga mutane mu haɗa kai dukanmu mu ga cewa an cima buri na samu lafiya akan hanyoyinmu na gode To madalla nan ne ƙarshen hira da muka yi da ko kwamandan Juwal Ishaya Dagwa shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa shiyar jihar Neja muna kuma miƙa godiyar mu gare shi tare da wakilinmu a jihar Neja Mustapha Nasir Batsari da gudunmawa da suka baiwa wannan shirin. A mako mai zuwa shirin adawa lafiya zai shiga ƙasar Ghana domin mu binciko kuma mu ga irin matakan da hukumomin kasar ke ɗauka akan wannan batu na amfani da wayar hannu da irin asarar rayuka da ake samu ta wannan hanyar da ma wasu batutuwa masu muhimmanci ga kai komo ababen hawa lamun lafiya. To yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida baba Yakubu yanzu kuma ga Sulaimun Barma dauke da shirin jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lekanar Amfiri wacce ta ruwaito cewa daular larabawa ta fara hangen kafa sansanin soja a jamhuriyar Nijar iyakar kasar da Libya da nufin dafawa janar aftar a yakin da suke gwamzawa da Firaminista Fayez Al-Sarraj mai goyon bayan majalisar ɗinkin duniya jaridar na ganin idan hukumomin nijar suka amincewa wannan bukata ta daular larabawa abin ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba domin yin hakan tamkar goyon bayan wani bangare ne a faɗan da ke tsakanin bangarorin biyu jaridar le republican ta bayyana cewa har yanzu ana samun 'yan nijar da dama da ba su fahimci mahimmancin tsaro a ƙasa ba idan ka hankalci rubuce-rubucen wasu 'yan kasar a kafafen sada zumunta za a gane cewa har yanzu akwai waɗanda ba san cewa harkar tsaro magana ce da ke buƙatar gudunmuwar kowane ɗan ƙasa ko da yake wasu na fakewa da 'yancin faɗin albarkacin baki su faɗi abubuwan da suka ga dama to yana da kyau a tuna da cewa babu ci gaba muddin babu tsaro a ƙasa jaridar lanketar na cewa gwamnatin nijar ta buƙaci ƙasar italiya ta ƙara yawan kuɗaɗen da ta saba bayarwa domin ayyukan rufe barauniyar hanyar da 'yan cilani ke amfani da ita don zuwa turai mutane aƙalla dubu ɗari da hamsin ne ke ratsawa ta nijar a shekarun baya domin zuwa turai cilani yawan da a yau ya ragu zuwa dubu biyar sakamakon matakan da aka ɗauka a kan iyakokin nijar ta ɓangaren arewa saboda haka ƙasar ta buƙaci a sake lalawa a bisa la'akari da makudan kudaden da italiya ke kashewa a wasu kasashen na daban domin irin waɗannan ayyuka in ji mu karkare sharhin da jaridar lebanon wacce ta labarta mana cewa kungiyar alkalan shari'a ta saman ta shawarci gwamnatin nijar ta kafa ma'aikatar musamman mai kula da walwalar jami'an tsaro jaridar ta ce lura da halin gararin da iyalan jami'an tsaron da suka kwanta dama a fagen daga ke tsintar kansu ciki yasa kungiyar ta alkalan shari'a kiran hukumomi akan bukatar kafa wani sashen musamman da zai ɗauki ɗawainiyar irin waɗannan marayu da iyayensu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To lagai da Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum BOA mai magana Ali Rafana Gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka Najeriya. Yau zan yi kira ga da 'yan majalisar tarayya su fito su zaɓi mutanen kirki wanda za su jagorance su a majalisa wanda za su kafa dokoki a Najeriya don amfanin talakawa ba don amfanin kansu ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na mura Amurka mai magana sani ɗan da dogon daji kiyar na mura da zami. Allah sassa mun amurka ana son kuɗi canjin sakuna ga sanatocin najeriya da 'yan majalisun tarayya na najeriya don allah yau ka rantsar da su da za a yi ina fatar za su zaɓi shugaba jagora na gari wanda zai kawo ci gaba ga al'ummar najeriya ga talaka najeriya sai zan a zaɓe shi ba zai kawo ci gaba ya kawo kamar wadda majalisa takwas da ta wuce gaskiya an samu na tsakanin majalisar dattawa su Allah yana roƙon su yi zaɓen shugabanni na gari waɗanda za su ba da haɗa kai a siyar da Najeriya a gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka babba Adama da ya fata daga karamar hukumar Gombe na jihar adamawa Najeriya. Yau shekaru da 21 kenan da yi wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya mai kishin ƙasa janaral Sani Abacha kisan gilla. Allah ya ji kansa kuma Allah ya ba iyalansa da majan Najeriya hakuri. abin haushi har yanzu din nan gwamnatin najeriya ta kasa fayyace mana suwa suka kashe wannan bawan allah maimakon haka kawai aka shiga wasosun dukiyar da ya bari da sunan ganima. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji manu dan uwa mai Allah na garin Jega. Shawara da shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari mu jaddada gaskiya da amana. Zan baka labari na gaskiya ba karya. Shekaran jeje na ran Lahadi na je wani gari mun gadi Allah ya ba su ruwa da ƙoramu Allah ya su manoman shinkafa wallahi an noma shinkafa an zuba kasuwa iya idonka ba mai saye wallahi ko mutum guda wanda zai sai buhuna babu don haka shugaban kasa a tallafa da manoma saboda kai ne ka ce a yi noma kuma kai mai gaskiya ne kuma duk duniya ta yarda da gaskiyarka don haka don Allah a tallafa wa manoma. To abin da ya sauka kenan ga sakon da ku aiko mana sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu yi kokarin kamu ku abin da ya sauka. To da wannan muka zo ga shirin na karshe labarai a takaice. To Sarfilu, shugaban Amurka Donald Trump ya sha jerin tambayoyi a jiya litinin da rana daga 'yan jarida kan yarjejeniyar da ya kulla da Mexico game da batun dakile kwararan bakin haure, amma ya ki ba da cikakken bayani yana mai cewa ba a bayyana wani bangaren yarjejeniyar ba. yayin da yake amsa tambayoyi a taron manema labarai a fadar ta white house a kan karrama wasu 'yan tseren mota da suka lashe gasar tsere a wannan shekarar a indianapolis trump ya ce wannan wani bangare ne da muka kammala da shi akalla mutane 95 suka mutu a tsakiyar mali a jiya litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai wani hari a ƙauye a cikin dare inda suka buɗe wuta a kan jama'a kana suka cinnawa gidajen mutane wuta mai magana da yawun ma'aikatar tsaron mali ahmadu sango ya ce yanzu haka akalla mutane 19 sun ɓace. a jiya litinin ne 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka suka cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar amurka za ta gabatar wa majalisar muhimman takardu da mai bincike na musamman robert mueller ya tattara To madalla a gaishe ki masu sauraro da wannan muka zo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zai shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Daryl Smith. nisar fili hashin gumen nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum